المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun gudiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya hada mu a wannan masallaci na juma'a masjidul ansar komo akwa local government don gabatar da darasi na musamman ga iyaye mata a wannan wata na ramadan ya goma sha ɗaya ga wata ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda shine ya dace da sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da 22 miladiya za mu tattauna ne akan matsala ta tsadar aure da tsanantawa da ake yi a harkoki na auratayya a ƙasar hausa da fulani menene maganar shari'a dangane da tsadar aure da kuma tsanantawa a yayin aure to wannan karatu dai yau sai dai haƙuri tunda ko ake tarawa kuɗi ko ne ake yi wa hidima ba lalle ku ji daɗin wa'azin ba amma dai ita gaskiya gwanda mu faɗe ta don mu samu sauƙi da yawa yawan 'yan maza yau suna zaune da yawa suna son su yi aure amma saboda bala'in tsada ba sa iya yin aure akwai 'yan mata lokacin aurensu ya yi suna so su yi aure to amma an tsananta an zuba al'adu da son zuciya da son duniya a cikin harkar aure wannan ta sa da yawa mutane yau ba sa iya yin auren sai ta zama wasu su ta zinace-zinace wasu su yawo wasu matan kuma ma har shekarunsu na budurci ya wuce amma ba su samu damar yin aure ba dalilin da ke kawo tsadar aure da tsanantawa a cikin harkar aure na farko dai akwai zamani ba za mu iya kore zamani ba sai dai mu ce Allah rufa mana asiri na biyu kuma akwai alfahari to wannan shine za mu yi magana a kai na uku akwai kwaɗayi na iyaye kwaɗayi kwaɗayi na iyaye shi ma wannan aibu ne na hudu akwai buri na su 'yan matan da za a yi aurensu buri dogon buri na biyar akwai neman jin daɗi da morewa da shakatawa a tatsa miji a tatsa dangin miji a tatsa mai yin aure don a ji daɗi waɗannan duk sababbai ne na shida akwai koyi da wasu musamman masu ba musulmi ba da yin bukukuwa da al'adu waɗanda shari'a bata yarda da su ba a lokacin auratayya ni dai ina tunatar da ku Allah ya yi bayani a cikin alƙur'ani mai girma a cikin suratun rum min ayati an khalaƙa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun daga cin ayoyin Allah ya halitta muku a junanku mata da za ku aura ko kuma maza da za ku aura namiji yakan auri mace ne litaskunu ilaiha qur'ani ce a samu sukuni da kwanciyar hankali ana yin aure ne ba dan a matsanta ba ba dan a kuntata ba a samu sukuni da nutsuwa wanda ka tatse shi ka tatse shi ka ja kudinsa ka ja kayansa ba lalle ya samu su koyi da natsuwa da kwanci hankali da kai ba a lokacin da ya aure ka kuma Allah ya ce aka sanya mawadda soyayya wa rahma tausayi a cikin aure akwai soyayya akwai tausayi yanzu wanda yake da tausayi shine zai tsananta wa wanda yake neman shi da aure idan har kana jin tausayin abokin zamanka ya kamata ka kuntata masa ka matsanta masa ka takura masa wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa yasiru wa la wa bashiru wa la ku sauƙaƙa ya ku bayin Allah kada ku kuntata iyaye masu aurar da 'ya'yansu ku sauƙaƙa a harkar aure ku sauƙaƙa kada ku ƙuntata ku yi albishir ku daina koran mutane kada ku zama masu koran mutane wani hadisin bukhari ne da muslim da haka muna kira ga iyaye annabi dai ya ce ai aure wata ramanza Allah ya ga matasa a zaune cinkus ya ce ya mashar Shababu ya taron matasa malista ta kuma ba a tafale ta zawaj duk wanda ya samu dama da ikon aure fa ya aure kun gashi annabi yana so ya aure kuma annabi ya kwadaitar a yi aure fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji yin aure shi ke taimaka mutum wajen kame ganinsa da zai ta gane-gane ba ita ma ba za ce ta gane-gane ba wanda Allah ya haramta kuma shi ya fi taimakawa wajen mata su kiyaye haka kuma maza su kiyaye al'aurarsu ba za su je su zina ba da mutuncinta da darajarta da aurenta da aka ba ta zuwa ta je ta yi alfasha ku yi aure don ku samu hasana ku samu protection ku samu kariya aure yana ba da kariya aure yana ba da tsaro amma magana ta Allah kuma dole sai an sauƙaƙa banda dogon buri ya ku iyaye na mata da aure ne ake samun zuri'a haihuwa idan aka dan sauƙaƙa aka rufe asiri aka lallaba dan abin da aka samu aka dan yi auren sai ki ga an samu zuri'a mai albarka wataƙila a cikin 'ya'yan da za ku haifa a samu miliyoyi multimillionaires wanda za su taimake ku su taimaki al'umma kuma annabi ya kwadaitar yace ai auren nan ta tazawwajul wajuda alwaluda fa inni mukasirun bikum umama idan za ku yi aure ku aure waɗanda kuke soyayya wanda kuke son su suke son ku namiji aure macen da yake so ita ma ta aure mijin da take so sannan kuma masu haihuwa kada wato mutum ya tsallake wannan shawara da annabi ya bayar ya ce zan yi alfahari da yawan ku ga al'umma ran tashi alƙiyama hadisi Imam muhammad hadisi ne ingantacce me yasa aka ce a sauƙaƙa harkar aure saboda shi yana daga cikin muhimmancin aure amfanin aure husulu ta'awun bainaz zawjayn a samu taimakekeniyar juna tsakanin ma'aurata guda biyu a ta'awun bainaz zawjayn bainar rajuli wal mar'a na aure ki ne don ki taimake ni kin aure ni ne don in taimaka miki mace ta ji a ranta cewa za ta auri wani ne don ta taimaka masa shi ma ya ji cewa zai aure ta ne don ya taimaka mata to in dai akwai tunanin taimako to me na tsanantawa me na kuntatawa ita mace tana tunanin namiji shi shugabanta ne zai yaye miki damuwa ya share miki hawaye ya ɗebe miki baƙin ciki ya rufa miki asiri ya baki ci ya baki sha ya suturta ki ya kimanta ki ya duba miki lafiyarki ya miki duk abin da ya kamata to me na burin sai na matsanta masa a cikin harkar zamantakewar da muke yi wasu ku ba sa ɗaga wa mazajensu ƙafa idan sun zo buƙatar abin duniya ba rahama ba tausayi ba jin ƙari to wannan ba daidai ba ne dole a samu tausayi a zuciyar mace a ɗaga wa miji ƙafa a sauƙaƙa masa a taimaka masa shi akwai abin da ba zai iya yi ba a gida dole ke zaki masa ke ma akwai abin da ba za ki iya yi ba dole shi ne zai yi miki zai ɗauke miki wahalhalin nemowa ke kuma za ki ɗauke masa wahalhalin tarbiyya da kulawa da yaro ko wankan yara aka ban namiji da shi sai ya gudu wankin yara banɗakin yara abincin yara su ci su zubar su ɓata a yi musu wanka su zauna a ƙasa wata ran na ga wani cikin yara na ɗan ƙarami ya je makaranta sabon uniform ya samu wani mashin yana ya jingina a cikin mashin ɗin duk ya goge duk bakin mai da nasalansa mashin ɗin da ya gogoga abinsa ya dawo kuma yana dariya ba abin da ya dame shi ya kashe kayan kenan ko mun wankin da aka yi kayan ba za su wanku ba kai ba abin ka ɗauki tsumagiya ka ba shi kashi ba ba hankali amma uwar bata damu ba sai ta ɗauke ta ce a siyo sabo a kawo shi kuma namiji ya zai dole ka cire ka bayar a kawo uwa akwai tausayi uwa akwai jin ƙai uwa tana da abin da tura suke cewa kare kareyin mai yin, tana iya ɗaukan wahalhalu tana iya jurewa matsalolin yaro to wannan taimakon mai gida ne wanda shi ba zai iya ba in an barka da yaran ka kanana faɗa za ku yi ta yi wata ta yi yaji ta tafi ta bar masa yayan tun daga dafa musu shinkafa da wake ya fara zage-zage ya ce shi ba zai iya ba dole aka dawo musu da uwarsu Allah ya rufa shi da haka muna so ne a cikin wannan lakta ko faɗakarwa mu nusantar da ku amfanin kowane ɓangare ga dan uwansa da kuma illar matsantawa yayin da za a yi aure ko ake cikin aure din um, ku sauƙaƙa yin aure ta hanyar abu na farko a rinka barin mace ta auri wanda take so kuma musamman lokacin da take sha'awar aure in dai ba da uzuri karɓaɓɓe ba kada a hana mace yin aure ana samun yarinya mai hankali mai nutsuwa ta ce ita gaskiya ba ta son dogon makaranta ita kawai aure take so duk yarinya da ta buɗe baki ta gaya wa iyayenta wannan to don allah iyayen nan su taimaka mata su yi mata auren nan in har mace ta ajiye kunyarta ta buɗe baki ta ce ita fa aure take so to ku kai ta gidan mijinta kar ku gaba shi rai kuma wasu suna faɗa ba cewa ne ki zama mara kunya kina rubuta babanki takarda kike miki aure ba ba haka nake nufi ba dole ki zama mai lura da yanayi mai kamewa dole ki zama mai kunya mai sani ya kamata to amma kada mace ta buƙaci a yi mata aure a ki a yi mata aure kuma musamman idan ta samu wanda take so sai dai in akwai uzuri don ba kowace bukata ce ya'ya za su ce suna so sai an yi musu ba dole tunanin babba abinda iyaye za su hango ɗabi zai iya hangowa ba da idan kun samu matsala da iyayenku to ku yi tunanin cewa son ku suke yi sai sa basu ba ku bukata ku dauke so a lokacin ba amma abin da yake faruwa sai a ga yarinya ta kai munzalin aure sai iyayenta sai su hana ta yin aure saboda iyayen ne suke da dogon buri a kanta kun gane yadda abin yake a wannan yanayin ita yar ba ita ce mai buri ba iyayen ne suke da dogon buri a kanta da aka duk wanda ya zo sai iyayen sai su hana duk wanda ya zo ya fito sai iyayen sai su kora sai a nuna mata a'a ba yanzu ba ashe akwai wani mai maiko ne da ake jira sai ya zo maiko ko yanzu a ƙasar nan sai abin da Allah ya yi yanzu maiko yana da wahalar samu to yarinya ta shirya ta yadda ta gamsu a iya tunaninta ga wanda take so sai iya ce su hana wata mata ta ce a taimaka mata a yi wa iyayenta magana ta ce malam yau shekaru na nema nake na rufe hamsin eh da zama umma ta ce wallahi mahaifina shi hana da aure duk wanda ya zo sai a kore shi wai bayi da kuɗi duk wanda ya zo sai a kore shi wai bayi da abin hannu ta ce to malam Allah ni ni Allah bai kamo masu kuɗin ba shi ma baban na ba mai kuɗin ba ne kuma haka mahaifiyata ta haƙura ta wuri shi to kin ga an fara rashin kunya ko saboda ta duba ta ga uwarta ma shi baban shi ma gashi gashi nan ne yaya aka yi uwarta ta yadda ta aure shi shi kuma yau zai hana ba za a aurar da ita ba sai mai kaza sai mai kaza ta shiga prostration ya matsanta mata hatta waye gari haushin uban take shi ta nemi in ba ta fatawa ita fa za ta je ta nemi wani babbanta ko wani kawunta ya daura mata aure gaskiya na ce a dai biya hankali kada mu zo mu ba da fatawa da baban naki da yan uwanki a zo a samu mushkila amma gaskiya wannan zalunci ne zalunci ne iyaye ku matsa 'ya'yanku ku hana su yin aure lokacin auren su yayi ba tare da uzuri karɓar biya shari'a ba wata kuma uwar ce mai hanawa wacce take da kwaɗayi sai ta samu miji mai hidima tunda aka zo neman auren nan ba abin da ya turo mu mai taba ya koma da ko katin dubu ɗaya bai taba siyar min ba mutum ne marowaci me ma yake baki kaza kaza tana murkuɗa baki tana faɗa cewa wai ai saurayi ya zo neman ta wai bata gaya mata hidima ba Allah ya jarrabe mu a wannan zamani iyaye masu shegen kwaɗayi na'am yana da kyau ki samu mijin ma'ana ki samu siriki mai dan sakin hannu saboda yanayin da ake ciki yana da kyau ki samu mai sakin hannu yana da kyau amma in Allah bai bayar ba sai ki nemi Allah ya rufa muku asiri yarki ta je ta zama aure lami lafiya da haka ya ku iyaye na mata a kula in dai dama ta samu kada a hana mace ta auri wanda take so kuma bin ra'ayi ne wanda yake ba daidai ba da shari'a ba ta da shi ba a kori mai neman aure wani lokacin uzurori ake bayarwa sai a yi wannan shekarunsa sun yi yawa ya ki aure tsoho wai ai wannan ya miki girma ah, miji ba ya yin mace girma ai ai da so ake ta aure wanda ya fita shekaru saboda ya ladabtar da ita ta ga girmansa amma idan mace ta zama sa'ar mijinta ne ai akwai damuwa sai kiga ana doke-doke idan mace ta auri mai karanci shekaru da bai kai ta ba in ba sa'a aka yi ba sai kiga akwai reni a ciki amma daman kyanta mace ta samu wanda ya dan dara ta ko da bai haife ta ba amma dai ya dan girme ta to akwai nau'i na jin girma kuma na san cewa yana gaba da ni kuma ya fita tunani ba wai tunaninsu iri ɗaya ba to ku daina koran samari wai saboda suna da yawan shekaru ko sa'an babanta ne in tana so ta gaya mata kuma babu matsala ai sai aura mata ba haramun bane dan an aura mata sa'an babanta wata sun zo suna nema suna nema wani mai shekaru ya zo ta ce ita fa wannan tsohon shi take so kuma yarinya budurwa ya aka yi ta ce eh dai hakan dai ta ce ga wanda za ta je ta yi mai shugaba ya ta lallaba ta kuma ya gama mallakan hankalinsa da zai kore ta ba zai dauke ta kamar yarsa zai kula da ita sannan ga abin duniya ya kusa mutuwa to haka ne mana ko ba ta faɗa ba ni na faɗa ai in kin ga yarinya budurwa ta makale wani tsoho to so take ta aure shi saboda ta san ya kusa mutuwa saboda ta ci gado ta ci tumuni ɗaya bisa takwas ga manya manyan gidaje ga motoci ga shaguna ga al'amura ai sai ta dan makale masa ta lallaba in Allah ya kashe mata shi ta dan dauki gadan ta tai ta kabarta kinga sai ta je ta aure na kecere ni to akwai wallahi wasu suna neman tsofaffi ne saboda wannan amma ba laifi ta yi ba fa, kowa ya nemi inda zai dan huta ba laifi eh a dan shakata a yi dai dan Allah Allah ya rufa asiri ko kuma a kori mutum saboda talauci sai a ce wannan talaka ne me zaki me ya samu me ya kaza na'am ana iya koran mutum saboda talauci idan talaucinsa ya kai ba zai iya rike mace ban ya aure ta tabbas ba ku da laifi ya ku iyaye mata idan kuka ki ku auri talakan da ba zai iya rike ku ba amma talakan da yana da rufin asiri da zai iya shayar da ke shayar da ke a rayuwa ba ba ne don ke aure shi ba ba ne kuma wani ɗin arzikin ta dalilin ki ne in kin aure shi ne yake samun arzikin so kada ku rinka koran mutum saboda bayi da abin hannu mai yawa akwai kuma waɗanda suke ƙin auren mutum saboda addininsa sai a ce a'a wannan ustaz ne wannan mai addini ne takura mun zai akwai wanda karara karara ta faɗa karara ta ce ni ba ba na san mai addini E me dalilin ki shedan ya riga ya mata fitsari a kunnanta wai ai mai addini da zai bar ki ka fita ba mai addini kullun hijabi mai addini kullun niqabi mai addini ya ta sami safa mai addini da zai bar ki je gidan fati ba mai addini ya ci sakura miki da sallar dare mai addini bini bini ya ce azumin nafila mai addini kaza kaza kaza shi komai Allah annabi haka ta faɗa wannan ya wannan ya wannan ya ba ta kyauta ba kuma ta cuci kanta kuma ni kuma ina gaya miki ba matar da ta more a duniya musulma wacce ta aure mai son Allah mai san addini wallahi auren mai addini jari ne wallahi auren mai addini alheri ne auren mai addini albarka ne auren mai addini dace ne auren mai addini sa'a ne ki je ki tambayi matan da suka auri marasa addini irin bala'in da suke gamuwa ne ki je ki bincika ki ga kawarki da ta auri dan duniya irin yadda yake gasa ta me amfanin ka auri mutumin da ba kai kaɗai bane matarsa yana da matan banza saboda bai da addini ya ya biya miki bukatar ki ta auratayya ya rinka bin karuwai ya rinka bin yan mata me amfanin ki aure mara addinin baya ganin mutuncin iyayenki ya zage ki ya zagi iyayenki ya ci mutuncin ki ya ci mutuncin su me amfani me amfani ki aure mara addinin da bai damu da tausayin ki ya ciyar da ke shayar da ke ba amma mai addini zai san cewa mai akwai nauyi a kansa wani ya zo gurin manzala Allah yana neman shawara yana ce da shi wa zan aura wa yata yace zawwijha ila kai. idan za ka aurar da yarka ka aurar da ita zuwa ga mutumin da yake mai takawa mai tsoron Allah mai addini kuma annabi za a takun mantar dauna dina wa ku. idan ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa kuka yadda da ɗabi'arsa ba zauwiju ku aura masa yarku idan ba ku yi haka ba fitna fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina a bayan ƙasa da fasadi mai girman gari. saboda ka wannan tunani na hana mata su auri masu addini masu tsoron Allah tunani ne da yake yaƙar musulunci tunani ne da zai jefa ku cikin wayo Allah wallahi idan ana gaya muku halin da wasu matan suke ciki saboda sun kuskure sun auri mara addini abin ba daɗi baya sallah saboda bai da addini kullun nan sai an turo mana takarda malam mijina baya sallah mana nayi nayi baya tashi asuba kwanan nan wata tayi mana fatawa ta ce ta aure mijinta yau shekara barkace ba ta taɓa ga ya sallah asuba ba ta wallahi yadda ka san aljanu ko tsafi asuba dai baya yi ba wai baya zuwa masallaci ba fa a'a kwata-kwata shi baya asuba yanzu wannan ba tsiyar auren mara addini ba kenan wataƙila tsafi ya yi wataƙila ra'ayinsa ne wataƙila wani shaidancin ne wataƙila wataƙila ga sunan dai abubuwa dai na asha abubuwan damuwa abubuwa na mushkila to me amfanin mutum ya zo ya auri mutumin da baya sallah kai ta tara zuri'a da shi baya sallah ta ce ga shi nan wani idan ya zo gaba ɗaya da ka san arni haka yake baya wankan janaba ba bai wankan janaba zai zo ya keɓanta da matarsa ta yi ta yi wallahi zai wankan janaba ba baya yi ta ce wani lokacin tana kallonsa zai mai da kayansa kawai ya fita harkokinsa haka zai ta yawo to wanda baya wankan janaba ya damu da sallah a haka zai je sallah ai bai zai yi ba bai damu da ita ba to me amfanin auren irin waɗannan mutane ga bakin jahilci da rashin hankali ga ashar wata kuma ta ce ta auri wani saboda rashin addinin shi ko matsafi ne tsafi tsafi binne binne in an yi masa magana ya ce ba ruwanki da ne. matsafi ne ta aura ba addini wata ta auri dan luwaɗi saboda ba addini mai neman maza yau wannan musifa wannan bala'i wannan bala'i da ya zama ruwan dare a cikin maza wanda wallahi duk wacce take da mai neman ta ta bincike shi dan duk wanda yake neman maza bai da lokacin ki in dai kin aure mai neman maza ko to baya yin ki mai gadi ce kawai ya aura ke kama zaki ta mai gadi ne kawai saboda yana da mazan da zai je su biya masa bukatun bukatunsa Inga akwai hadari fitina ne namiji ya zo gaba ɗaya baya tunanin mace wata ta ce yau ya fi shekara bai waiwace na shimfiɗa ba da na bincika sai na ga ashe yana da samari da yake alaƙa da su shi ya fi sha'awar namiji baya sha'awar mace tana nan tana zaman kaddara ɗaya daga cikin illolin auren mara addini an kama shi ido da ido ta tafi unguwa ta dawo ta tarar da shi a falansa yana kwanci akan wani ta leƙa ta wanda ta ce ta yanzu wani yanzu wane abinda za ka yi min kenan ta ce na rarimu ta ɓarya na yi kansu da shi da matattasa matarsa amma na namiji haka ake yi kuma wannan masifar ta neman maza ɗin ina gaya muku fa sai dai Allah kiyaye wallahi wasu ina gaya muku da shekarunsu amma sun daɗe sun nuna a cikin wannan harkar wasu ma suna da addini wasu ma ana ganin ma tsoron Allah ne to namijin da yake da harka da namiji dan uwansa ina zai waiwaice ki ya jefa ki cikin tasku da baƙin ciki da damuwa so ki kula shira da ya zo ɗan zance-zancen na rinka bugun cikinsa kina tambayarsa yaya lamarinsa yake kuma a bincike mutum taskar a ce a wallahi soyayya aini kaunarsa nake yi aini kaza sai kin bincike abokanansa da sa'anninsa su waye ma abokanansa su waye sa'anninsa da su waye ke mu'amala da zarar kin samu mushkila ki sallame shi komin jarabar su ki sallame shi ki ce ba kya Allah ya baka sa'a ka je ka samu wacce ta dace da kai ni kama a in ba haka ba kuwa a zo a yi ta sulhu da ke da shi abin ya gagara kuma wannan masifar ta neman maza galiban ba su fiye denawa ba wasu a haka suke mutuwa wal iyazu billahi Allah ya da ku ga mutanen kirki da haka a daina magana ana yadawa ai wani mai addini ne ni ba zan aure shi ba ai wani a to ai mai addini shi ake so Inda addinin gaskiya yake yi kuma mu musulunci nan bai zo da tsanani ba ya kamata mata su gane cewa wai an aure mai addini akwai takura mai takura a ciki namun shari'a ta ce karki fita sai da izini zai barki mai addinin zai barki duk inda zaki je zai barki in ya san inda zaki je kawai dai ba zai kyale kiki dai inda kike so a lokacin da kike so ba kuma an ce a kula da ki mai addini zai bar ki je gidajen gidan biki da za a yi daidai gwargwado na wane wane matan malamai ma suna zuwa a je gidan biki da mutuncin su je su dawo ai ba cewa aka yi bara ake fita kwata-kwata ba zai kyale ki gidan bikin da iyadda da tarbiyyarsu sannan da yawa da ke ga mace ana takura mata ne wani lokacin idan aka fahimci halinta bayi da kyau saboda kuɗin ma ba gaskiya bace da ku da yawan ku akwai cin amana akwai ƙarya akwai son zuciya da haka duk mijin da ya fanci mata suna da wannan kiga dole ya sa mata ido wani ma shi raka shi da kansa ma yake raka ta wata ta ce ta shirya ta gama haɗa kayanta za ta tafi biki ta tambaye shi ya ce to ina zuwa tana ta tambaya zan je muna da bikin ɗan wata da za a yi a gari kaza kuma ba a gari ɗaya ne, sai an yi tafiya sai ta ma yi wajen kwana biyar ko sati ɗaya ya ce to ba laifi za ki je ashe ki jinkirin da yake yi kudin mota yake hada musu su biyu ya ce ki shirya kawai mai gaya mata ba sai da ta gama hada kayanta tana jiran za a kai ta tasha ya lale mata kudin mota kwana nawa za ki wai sati guda za ta yi ya ce kuma na san halinta in ta je gidan bikin nan ba mamaki ta tsallaka ta je wani gidan tana da rawar kai tun san akwai mata masu rawar kai da giggiwa daga da da ɗaugata da ɗau ba su Allah ya tarbe shi da ita a ranar tafiya sai ta ga ya jawo jaka ya ce mu tafi ta ce ah, tafiya za ka yi ce a tare za mu je yayi ta ce kamar ya tare za mu je ya ce raka ki zan yi ni kam dan Allah ka kyale ne ah, ya ce to me damuwa mijinki zai raka ki za ki je gidan biki miji zai raka ki me damuwa ni kan dan Allah wannan abun kunya yace me abun kunya na rako matata ba wani abun kunya mu tafi mu jera da ni da ke tace dan Allah ni kan na yafe ma ba sai kai ce a'a wallahi tare za mu tafi to ina za ka sauka yace a gidanku ta ce to ainihin mu ba wurin sauke bako ya ce to na je na kama hotel kin ga shikenan ma in na kama hotel kin ga da kin gama bikin ki da rana shikenan sai ki dawo a ni ka wannan abun kunyan kaza kaza kaza kaza mutumin nan dai binta yayi yace abin da yasa ne haka ni na san halin kayata yace dole ta rinka jin motsi na a gari ni in bar mata ta yi kwana uku a wani guri a'a ko umra ne da ake haji sai na hada kudin kujerar mutum biyu tukunna yanzu kun ga me ya ja wannan rashin yadda saboda halin ki bai da kyau wani ma in ya zo kai ta unguwa dama shi zai sa ta a gaban mota suna tafe suna hira ina ne inda zaki je nan gidan to sai ya sauke sai ce gani nan ina jira sai kwantar da kujerar mota yana tsaye yana kofar gida ki yi ki gama zan fada da yace a ba komai ina jira haka zai zauna ya jira ta saboda me yana kallo in ba sa abu tana yana sauke ta za ta fita daga gidan za ta shiga gidan makota ko za ta wani wurin duk wanda bai gamsu da matarsa ba yake jin tsoron ha'incinta ba laifi ba ne ya mata man to man ya rike mata wuta ya sa ido a kanta an yadda da kuma yaya aka kare ballantana ba a yadda da ku ba to Allah gyara mana halin mu to shi matsalar mai addini a wurinku yana kulawa ba za a fita haka ba fita na shari'a ba ku galiban kuna sha'awa ku fita ku bayyana ado wata ma dan hijabin ma cire shi wallahi akwai mijin da yace min ni dai wannan yarinya na rasa yadda zan da ita me ya faru yace haka zan je in kashe kuɗi in siyo mata hijabai guda goma sha biyu kala kala kala dogaye daga kasa daga sama har kasa. kirif yace wallahi tallahi malam zuwa take ta sa tela duk ta gudure su yanke su take sai mun zo zamu je unguwa sai in ga dan hijabi iya dan gelele iya kugunta yace wance me yace hijabin nan ni kan ba na son dogon hijabin nan kaza kaza saboda yar duniya ce yar yar kwalliya ce sai ta saka matsatsan siket ko ta sa a tamfa da aka yi mata aiki ko ta sa wani kaya kayan ta saka hijabin ba wai ba ta sa ba amma a hijabin a dangale in ya kawo ta yanke ta ce sau dubu in za ka kawo sai na gudure shi ita kuma sharrin ta gutsure hijabi ka Allah sawadi ya za a yi da ita a sake ta kuma ga shi akwai dan alhairai a tattare da ita to a haƙura da ita a game da bacin rai da damuwa wata kuma ba ta son sallah kullum tashi yake tashi na ce mmm tashi zan tashi dai a yi ta tashinta ba za ta tashi a su ba ba in kin ga ta tashi to sai dai za ta shirya yara za ta makaranta amma tashi sallah ba ta yi kuma a zahar la'asar tana zaune za ta yi ta taba-taban waya ko tana kalle-kalle ba za ta yi sallah ba wata ba ta yi wata kuma hada sallah take duka wannan matsaloli ne naku to mai addini ba zai kyale ki ki miƙe kafa ki zauna masa a gida ba kya sallah ba ba zai kyale ba daman duk wanda ya bata ta son mai addini to yar duniya ce Allah ubangiji ya ba ku ikon gyarawa ya ku iyaye na mata kuma Allah ya ba ku eh, miji wanda yake a rashid alhazi shiryayyen mutum mai azama mai himma wanda zai kula da ke wanda zai mutunta ke, wanda zai tsare muke miki darajarki annabi sallallahu alaihi wa sallama shine shugaban mutanen kirki kuma duk wani mai addini mutumin kirki zai yi kokari ya koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam mai tsoron Allah shine zai kare ki a gidanki ba zai bari ki jinaya ta saban Allah ba masiyatullah mai tsoron Allah shine zai baki dukkan daman da ubangiji ya baki mai tsoron Allah shine in ya tashi tunanin zai zalunce ki sai tuna Allah yanzu duk mijin da yake tuno aya da hadisi insha Allah zai miki hankali saboda ya san za a tsaye da shi a tambaye shi amma dan duniya da baya tuna aya baya tuna hadisi azaba zai ta miki shi yasa ku aurar da 'ya'yanku ga mutanen kirki waɗanda za su samu zaman lafiya da su kar ku aurar da 'ya'yanku ga fasikai fasiki wata ta ce wallahi malam dan wulakanci a gabana yake bidiyo kwal da 'yan matansa a gabana kaga yarinya ta kwaba kayanta ya kwabe shi ma yana kwanci a gado gani gashi yana bidiyo kwal da wata mace yanzu me yayi ribar auren wannan mutumin ya tara miki bakin ciki da hawan jini tace kuma ba yadda zan yi da shi ban isa ba in nayi gada-gada kashi zai bani ka je gida kuma a ce ka dawo ka yi haƙuri tun da dai akwai ci da sha sun zan haka iyaye suke faɗa miji ya ta gana maka azaba inda akwai ci da sha sai a ce ka yi haƙuri su shi yasa babu riba ga auren wanda yake baya son Allah daga cikin abin da yake kawo kuncin aure shine ɗaga sadaki yin tsadar sadaki da kuma tsanantawa da bukatu ga miji ko ga gidan miji na farko dai in ka shiga nemanta to duk halhalinta yana kanka akwai 'yan matan da da ka shiga nemanta to sai dai faka bude mata account ai kwarai kuwa kai za ka biya kudin kitsanta kalmanta sakadalinta suturarta damar a sallah kam ita za ta faɗi kala nawa ma za ka mata kuma muka aura ba tukunna wannan lalime ne ake a cikin duhu Allahu alam za ta aura ko ba za ta aura ba akwai yan matan da suke cata aikin namiji ka tafe aikin namiji shi ai katinta na waya kai za ka biya wayar da za ta rinka kira kai za ka saya kuma cewa za a yi ka saya laifinka kawai ka zo nema tun da dai ka zo nema wai za a nuna ma ka zo neman abu mai muhimmanci wai to ba ma ita kaɗai ba wata wallahi har iyayenta duk wanda ya tashi neman gidansu kai mata hidima kuma kai wa iyayenta so irin wannan yana cutar da maza gaskiya kuma yana zubar da mutuncin iyaye ki kamata ki zo ki ɗora nauyinki a saurayi ba wahalhalinki akan wahalhalin iyayenki akan saurayin da yake neman ki wallahi ba daidai ba ne bai kamata ba kuma akwai zubar da mutunci da zubar da kima wani ya nuna wani abokinsa wata matarsa sun je umara ya ganta gangariya da ita yar yarinya masha Allah ya nuna abokinsa ce kaga wannan wallahi da kudi na na ta karka ga tana min ladabi da biyayya nan kudi ta gani ya ake yi ce wai wai wai ai Allah san miliyoyin da na zubar kafin aure wannan yarinyar iyayenta sun tatse ni ubanta ya tatse ni uwarta ma ta tatse ni ita ma ta tatse ni yace kai kawayenta ma wallahi sai da suka tatse ni ai kin san akwai budurwa mai kokari da kawayenta ma sai ta jawo su ta ce ku zo ku ci albarka yace sayanta ne ni kuma da yake na jarabtu da ita sai da na sayo ta Naman namiji in ya makale wa mace komi zai iya kashe mata inda yana da wadata matsalar namiji kenan in dai idan sa ya rufe akan yarinya yana neman ta ko kuma duk abin da zai dauka wallahi baya ganin yawan sa musamman Allah in Allah in Allah ya jarabe shi da santa shi yasa ina baki hakuri ke da kika ga mijinki yana neman aure kika ga yana ta da ɗinki wai wani ne wai da na ana zaman lafiya Yan kayansa da yake su ne tun ya shiga neman wata yarinya sai ɗinki sai ɗinki sai ɗinki yake ta yi amma baya ya yi wa gida baya ya wa 'ya'yansa ɗinkuna ɗinkuna ashe ashe zuwa hira yake yi kullum da sabon kaya tace yanzu na gane yanzu akan wata yarinya wata yarinya a kanta za ka je kana mata kwalliya ni nan gani na tara maka yaya ni ba zan ka kwalliyar ka ba sai sayan turare kala-kala da takalma da huluna da agoganni saboda zai je yana neman wata fekakkiyar yarinya sannan in ya tashi ba da kuɗi na hauka yake bayarwa ta ce mu muna cikin matsi bai ba mu ba muna bukata amma ita dumbuza mu ce da ya ga wayar ta yadda kika san ya samu taɓan aljan da ya ga ta kira a gigi she ke ina zuwa she ina zuwa dakata da Allah yana gaya matar uwar gida kenan ta ce da kaga ya fita waje ya da kaga ya dauke waya kin san haka maza suke yi muna furci hello hello ba da jin kai hello sai ki yayi hanya kofar gida hello hello hello yayi kofar gida ita ta kira shi in gaskiya ne ai wayar mana a gaban ki <laughs> ba za a yi a gaban ki ba to ya zaki sai dai ki hakuri da matsalar da ake samu rikon waya kullum wayarsa tana hannunsa in suna magana da matarsa ya yara duk kuna nan galau ko alhamdulillah to kowa dai lafiya dai to alhamdulillah ina baby ina kaza wayarsa tana hannunsa in ban daki zai shiga sai ya dauki kayan sai ya shiga wani fa tawul ne a jikinsa wanka zai wallahi dai dauki wayar nan ya soke ta gefe haka ya shiga da ita saboda in ya shiga wankan <laughs> za a yi masa barna za a bude akwai matan da sun san password din mijinsu akwai matan da wai password na waya wai ba tashi hankali ba ne. tuntunin lokacin da za ta gane password din kana ina ka dauka kana ta danne danne ita tana nan gefen e, ka eh tana bayan ka baka sani ba ko kana ma sani kuna hira tana gefen ka ashe idan ta na burallaci ya dan yi haka yana haka yana dan daddana yana haka ita kuma ashe idan ta yana ta haddace in lambobi ne yana tana gane ina kake fara tsora hannunka ka danna can ka danna can kai na kuna zare mi ido ba koya muku nake yi ba naga kun nutsu ne ai an sa ido ana wato a gane ku daina zuwa kuna buɗe password ɗin mazajen ku to da yawa mata wayo ne da su yanzu wani bai sani ba ya kwanta a gadonsa yana kwance tana gefensa haka ya manta ya daga wayar haka ya ɗauka bacci take ashe idan ta biyo tas ta ɗauke kai ai mata sai dai addu'a kawai duk wanda kuka ga ya fi ƙarfin matarsa to sai addu'a amma wallahi duk yadda mace take so ta gane mutum kuma in mutum ya shiga neman aure duk ɓoye wanda zai sai ta gane akwai 'yan bugun ciki kwana biyu na gara tana ɗan daɗewa ko wani ka ne suke kira ko hira da kenan za a bugi su kenan a duba inda na je hiro muke da abu sai yana ji kana kashin turaren da wani na sa maka shi ba wani kuma kuskure yana dawo gidan sai aka gadan baki a bayan rigarsa a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan baki kuma me ya hada ka da dan baki ashe ya je hira ne ya zo ta waya aka yi an zo ana barnar da aka saba ta manta ta zo ta damɓara masa dan bakin a bayan rigarsa ka tsawo haka ita ko da shegen sa ido ta ce wallahi wannan jambaki ne kai Allah raba mu da taunan asiri shi sa ake so a yi gaskiya da gaskiya to ina baki shawara idan mai gidanki ya zo yana neman aure yana wannan gigita. ki zuba masa ido ki masa addu'a Allah ya shirya miki shi kuma Allah ya tsare muku ƴan kudin ku in ba ka ba wannan yarinyar budurwa ita za ta cinye muku ƴan kudin ba laifi ai masa nasiha wani ya kamata ka rinka lura da halin da muke ciki ko dan albarkacin 'ya'yanka ko dan ni yanzu da kake gani na tsufa ko ka gama da ni ya kamata ka taimaka min nima in dan zama wata amma ka je kana ta kashewa mata kuɗi mu ka bar mu cikin matsi da talauci ba daidai bane amma fa kai hakuri ni ba hana ka auren ka zan yi ba aure halal ne sai dai annabi ai ce a kula da na gida halal ne kai aurenka amma bai kamata mu muna cikin matsi inuwar giginya na nesa ka shaki ba inuwar giginya duk wanda yake gindinta baya samunta sai wanda yake can shi yake amfanuwa to cikin siyasa da lalami sai a lallabe shi ku dan wawuri abin da za ku wawura amma in ba haka ba wannan yarinyar ko ba zaurar da yake nema ita za ta cinye muku dudan abin da kuke da shi kuma namiji na gaya muku galiban maza idan su a rufe yake in sun tashi neman aure zai je sai ya nemi a tambar da tafi kowace tsada iya aljihunsa wallahi zai siya mata amma ke da uwarsa wallahi sai ya bar ku akan akan a tamfa mai arha akwai wanda fa ya kiyaye yi wa ƴaƴansa dinkin sallah ya kiyaye yi wa matarsa dinkin sallah amma ya je yayi wa wa budurwarsa dinkin sallah yayi wa uwar budurwarsa dinkin sallah Saya ya ki. sai haƙuri da aka ya ku iyayena mata ku nemi aure mai daɗi da za ku sauƙaƙa wa mazajen ku kar ƙuntata musu da yawa mazaje suna kukan cewa sun kashe sun kashe sun kashe akan aurenku to amma akwai wani abu da ya kamata a kula da shi na sha yin bayani a karatu jama'a ba laifi ba ne mai neman aure ya taimaka wa yarinyar da kike aura amma abinda ba a so karki roƙa amma duk wanda ya kawo miki karbi kare ya zo ya kawo miki arziki kishin mm, mm, mm, ni ma na karba in karbi rabo ne Allah ya kawo miki gaskiya aikin san akwai wanda ake ziga su tun nake tun abin da na bata kuɗi sai dai ta mun da shi komai in na kawo mata ba ta karba to ai annabi yace duk wanda aka bashi alheri ya karba abinda ba a so ke ki roƙa amma in saurayi ya je ya yi ne mai kyau in ya kawo mai ka hannun ki ce a ah, ƙafar ah, da wahala Allah ya saka da alheri wata ki karba ki mazan wannan zamanin mazan wannan zamanin ya baki ba za ki karba ba karbi karbi kuskure ne kin karba in ya ciro wata 'yan rafa ta kuɗi ya miƙa miki sai ki dan saukar da hijabin ki haka dan karku hada ido ki dan saukar haka sai ki dan miƙa hannun ki haka to Allah ya saka da alheri na gode ki soke kayan ki wai ban sani ba ah, kuna fahimta na kuwa ba kwaɗayi nake koya muku ba gaskiya ne barin gaya muku hujjata yanzu dan Allah kina iya irga kuɗin da kike kashe saurayin ki idan yazo akwai saurayin da kullum siyan sai masa ruwan sanyi wani siyan sai masa da lemo wani ma da yazo wata rana sai ce babu dan cake ne a tambaya ke wai shi yana son kek." haka yasa yarinyar nan ta je ta nemo kuɗi ta ce bashi sai masa cake yanzu wani saurayin idan zai zo billahi azimu da kuwa ake masa lafiyayyen da kuwa kuma har da kaji yake sawa ubanki ma baya cin kaji amma saurayin kin dafa mai kaza ba haka bane wani kuma wai shi doya da kwai yake so sai ta je ta siyo doya ta dubu daya ta abin nan da siyo kwai ta faffasa yaran gida duk suna jin kanshi ba za a ba su ba ai saurayi ne zai zo a hada masa a bashi wannan fa ba a aure shi ba kuma kawai ya tashi ya miƙe kafa kawai kama hanya ya ce sai an jima shi bai bada wani abu ba a'a akwai kes din da aka kawo mu wata yarinya ta kama ta ce ga matsalar da samun saurayinta me ya faru ta ce malam tun da yake zuwa wallahi nake masa hidima Allah shi ne shaida kuma dan Allah nake yi an ce in kai bako ka girmama shi amma na lura wannan bakon ba bako bane ba ya zama kullum kuma sai ya zo ta ce malam zan je haka zan je in nemo gidanmu ba a shan ruwan faro gidanmu ruwan bohol ake sha amma zan nemo ruwan sayarwa naira ɗari ɗari da hamsin in kawo masa ya shegen shan ruwa ana zance na sai ya sha robar ruwa guda biyu uku ya ta kwankwaɗar ruwa a ta zuba masa ta ce in je in haɗa hadda lemo wani lokacin na yi ɗan toye-toye in masa ɗan yambos in sa masa dankali wani lokacin haɗa masa da ƙwai wani lokacin masa jalof wani lokacin in ba shi naman kaza wani lokacin ina ta yi masa je ina kauci ta ce malam yau mutumin nan tun da yake zuwa ya ɗauki lokaci mai tsawo naira ɗaya ba taɓa haɗa tsakani da shi ba mahaifiyata ta fara cewa wai ni ke ni kam ina zan samu kuɗin nan ne da zan rinka hidima ga wannan mutumin ta ce malam da na ga haka sai na je na samu ruwan rijiya mai kyau ko bohol sai yanzu a kwanan sha ko a kofi sai in ajiye da yan kofuna inda hali da ɗan ƙanƙara da sa ya sanyi in aka kawo mai sai ce ba na roba ne kiga <laughs> wannan saurayi mai son banza ne wallahi samari yanzu abin da suke yi kenan aunawa suke yi sai ta ce wallahi ba a samu dan aike ba ne <laughs> kuma da ɗan aike ba kudi ne wala shi dai kudin ya tsotse ta ya ƙara da ita ba kudi na ce kin yi daidai da kika zuba masa na mai na jog ɗinta ta samu na roba mai kyau ta zuba mai ruwa na bohol ta zauna tana zare ido yana zare ido sai ya fara magana ya ce wai ba wani abin tabawa ne sai ta ce to wallahi ka san yau da gobe sai Allah bai gane ba daga nan sai ya fara faɗa da ita ai baki da karamci daman gwada ki nake yi ya za a yi mutum ya zo wurin ki ba za ki masa wani abu ba ta ce to shi kuma ya za a yi mutum ya zo wurin wanda yake so shi ma baya wani abu naka ni a nan gurin kada shawarar da yake ba wa yara 'yan mata idan kina da hali da rufin asiri saurayi ya zo yi masa abin da za ki masa inda hali wannan kyautatawa ne za ki samu lada amma kada ki je ki ci bashi ko ki takura wa tsohuwarki a je a nemo a yi gande-gande ana ta yi wa saurayi hidima shi kuma baya bayarwa amma in yana bayarwa a cikin kuɗin da ya baki sai ki ajiye duk da zai zo zancen sai ki ɗauka a ciki ki masa hidima kin ga ya ci kuɗinsa amma shi bai bayar ba ki zo ki jefa iyayenki cikin bukata da bashi ki tara wa kanki bashi kina yarinya karama samari matasa ku ji wannan wa'azin ku gyara a rinka bayarwa annabi cewa ya tahadu tahabu ku yi kyauta sai a samu soyayya wannan ba hadisi ba ne hadisi ne ta hadu ta habu mutum kawai sai ya rinka wanke rigarsa yana karya hula ya je gaban yarinya ya dame ta da surutu ya zo ya fita tana leƙa aljihunsa tana ganin bai ba ta komai ba a bayar kyautatawa ba wanda ba ya san kyautatawa kai ma kana so a kyautata maka da haka yanzu abin da za a rinka yi ka walhana ni wal imimi wannan daidai ne ka bani ka gani in baka bani ba shiru wani uban yarinya ya samu saurayin da yake neman 'yarsa, ya ce kai ina ba ka shawara yarinyar nan fa in kana son ka aure ta ta maka biyayya kuma a baka ita to fa ka rinka mata hidima ya ce ah, ah, ah, ya za a yi sirki na ban aure yarsa ba ya zo gaya mu wannan magana abokanan suka ziga shi tallaka rubuta shi mai son duniya mai dan kwaɗayi ne tallakar ka sake zuwa kaza kaza ya bugo min waya yanzu nan ya halatta a je a yi aure a irin wannan gidan na ce kwarai kuwa to yanzu wannan malam shi ba da kansa ya kira ni na ce in tambaye ka yau shekara ka nawa kana neman ta ya ce za a kai shekara biyu na ce ka taba kashe mata dubu biyar ya ce a ko dubu biyu ma fi sami da ka shekara biyu kana zuwa gurin yar mutane ko dubu biyu a wannan zamanin baka taba kashe mata ba na ce ita kuma ta kashe ma kamar nawa ya ce ka ai ban san adadin mai ta kashe mun ba har turare tana kawo mun har kaza har kaza abinci da abin tabawa na ce to abinda ubanta ya gaya maka daidai ya gaya maka saboda me za ka wayi gari ta zo ta wayi gari ba ta son ka don gaskiya wanda yake bayarwa an fi son kar mu yi ƙarya kar mu ɓoye wanda yake hidima an fi kaunarsa da aka shi uban yana so ka auri yar ne ya ce dama ya gaya mace ce karka ba ta kudin da ya fi hankalinta kuma karka kashe mata kuɗin da ba ka da shi amma lalle ka rinka mata isani saboda na fara jin kishin kishin za a canja wani ba kai ba ni kuma ina ƙaunarka. na ce to ka je ka nemi kuɗi duk wanda zai nemi aure ashe da kuɗi Ba ka da kuɗi za ka je yan mata wannan zamani tana neman ta ka da kuɗi saboda ka, wannan zama na talauci wannan zama na takurewa wannan zama na ƙin taimako ba addini ne. lalle a taimaka kamar yadda ita ma za ta taimaka maka shi yau ai mun faɗa ita ma tana ɗan hidima ta kawo ko ba ka bane ba yawa idan mutum yana neman abu a wajen sarkin garin su sai je sai kaji guda goma sha biyar sai ya ce ranka ya dade na zo mai sheka ya miƙa wa sarki kuma sarki ya ce fada ku karba ku shigar da shi daga ciki ko ba ka bane ba sai ya kusa tashi sai ce ranka ya dade wallahi muna da wani fili ne da muke so a mallaka mana a ashe ya bayar ne dan shi ma a bashi idan mutum yana so ya samu wani abu a wajen gwamna ko wani babban mutum sai ya masa hidima in sallah ta zo sai ya sai masa raguna guda goma sha biyu ya ce aika masa bayan nan sai ya rubuta takarda ya ce ai wata kwangila ce yake nema a kai ma tun da kana neman yarinya za ka aure ta ai sai ka yi hidima ba mu ce ka yi abin da ya fi ƙarfinka ba ba mu ce ka yi ƙarya ba amma rowa ba addini ba ne rowa musulunci bai yarda da shi ba da haka ku mata kar ku sanya kwaɗayi mun muku wa'azi akan kwaɗayi da sa ido da leƙa aljihun saurayi da cewa ba ni ba ni kai mun dinki ni lesi nake so ni kaza nake so ki daina yi duk abin da ya kawo miki ki ce Allah sa albarka amma kuma gaskiya in kika ga baya bayarwa to yanzu ma yana neman ki da aure bai iya dauka ya baki ba ina ga bayan ya riga ya auro ki ya kawo ki gida wannan tunanin dole sai mun canja shi wani yanzu zai wannan abin mummunar fahimta sai ga kamar ai ana nuna mata kwaɗayi ne ko ana nuna musu sai an basu ah, sai an basu mana kai ma ba kana so a baka ba sai ka basu kuma annabi ne yace tahadu tahabu ku rinka yin kyauta ba ma wa yarinya da kake nema aure ba a gama garin mutane ma in kana so su kaunace ka ka rinka musu kyauta kana basu sai a soka na wacce kake neman ta da aure da ka samari a nemi kuɗi samari a tanadi wanda zai aure lalle ya zama yana da hannu sakakke ba mai matsatsen hannu dunkulallen hannu ba ina fata ana fahimta kakku zama marowata wanda ba kwa bayarwa ina fata ana fahimta sannan iyaye su kuma su sauƙaƙa sadaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna a'zama nikahi barakatan aisaruhu mu'natan auren da yafi kowanne albarka shine auren da yafi sauki ma'ana ba a tsananta ba kun ga addini yana da balance akwai muwazana kar a ta musu sannan kuma su sauƙaƙa matar abu sufiyan ta zo ta samu annabi ta ce inna abu sufiyan rajulun shahiha abu sufiyan mijina yana da rowa baya bani abin da zai ishe ni ya ishi ‘ya'yana ta ce zan iya ɗauka a cikin dukiyarsa bai sani ba in yi mana hidima annabi ya ce ki ɗauka kin ga ashe annabi bai goyi bayan rowa ba miji mai rowa yana da wahalar sha'ani wata ta ce tun da take tsakaninta da shi kudin cefa ne wallahi sai namiji ya shekara guda cur kudin nan da yake bayarwa a duk wata dubu uku ko dubu biyar shi yake shiga tsakaninsa da matarsa amma ba zai taba kara mata naira ɗaya ba wani ma dan wayo idan yayyanta suka zo gida ko ta yi baki suka mata isa ne suka bata dubu ashirin dubu talatin ce ce kawo kawo kawo kawo to in kin ga yana karbewa soke kayan ki in yace ba su baki ko miki sha ah, mun sha duwa dai ki soke yan dubu goma ki da suka baki ki biya bukatun ki ba inda aka ce a shari'a ki dauki kudin da wani ya baki sadaka ko taimako ki dauka ki danka mijin ki zai cinye shi ya kiya baki ba inda shari'a ta faɗi wannan tunda baya bayarwa mai wayo ne ke ma sai ki zama mai wayo da yan dabara haka ake yin rayuwa sai a zauna lafiya in ba haka wata ran zaki zo ki rabu da shi to ba daidai bane a ce yanzu miji shekara guda babu abin ne matan nan za ta iya yin baki su zo za ta sai musu ruwa za ta iya yin baki sun zo da yara kanana za ta ba su 'yan naira hamsin hamsin naira dari dari? ko a irin sallah din nan ƙaramar sallah babbar sallah ya kamata maza su rinka ba wa matansu yawon sallah mai karfi mijinki ya dunkuli wani kuɗi ya baki saboda 'ya'yan makota da za su zo gaishe ki yanzu 'ya'yan yarki sai su zo miki su su bakwai su zo su zauna ga yaran zamani ba yawon sallah suke zuwa ba mun zo mu gaishe ki ne suna ganin da kin shiga ɗaki suna Allah Allah zaki fito da yar ashirin ashirin ki zo ki zauna kina tagumi ba ki ba su kokobo ba to ina zaki samu mai gidanki baya baki to wannan shi yasa muka ce maza ku rinka taimaka matan ku don ku fudda su kunya wata bakuwa ta zo miki daga ƙauye haka kawai ba notice ta zo miki ta zauna miki kwana uku kwana hudu ta ce to ni kan zan karasa zan tafi da Allah kina da kwancen kaya ne ki bani haka suke in sun zo daga kauye su nemi kwancen kaya kuma in za ta koma daman duk wanda ya zo daga kauye galiban baya zuwa da kuɗin motar komawa dan Allah idan mai gidanki bai baki ba ina zaki samu kudin motar da zaki bata yaro zai je je ana tallan alawa yana ana tallan biskit ana tallan sweet milo ana tallan mangoro ana tallan kaza ya zo miki da gudu ya mai ke ce mama ba ni kudi zan siyo alawa zan siyo minti zan siyo kaza dan Allah idan mijinki baya baki wasu kudi ina zaki samu kudin da zaki biya wannan bukatar na san maza ba za su ji daɗin wannan karatu ba amma gaskiya ne rayuwar yau da gobe sai da kulawa da haka idan mutum ya dan samu dan yalwa ya dan yalwata wa matansa ya dan samu na kashewa ka dan mika mata ya dan samu yar wata dubu ɗari ware ashirin ka ce ke ma gashi nan ki dan sha iska ka ga ladabi da biyayya kwarai da gaske in ka dan samu masu kauri ita ma ta ji kauri kamar yadda in kana cikin talauci ita ma tana jin talauci amma mai gida ya samu yalwa iyali ba sani ba ka samu rufin asiri kayi kwangila ka samu kuɗi ka yi harka ka samu kuɗi ko ka yi harka siyasa ka samu kuɗi ko ka je kasuwa an yi harka an samu kuɗi amma iyalinka ba za su san ka samu ba ba za ka yi lawata musu ba ba za ka yi musu cefane ba ai namiji na kwarai ne wanda in ya samo sai ya canja cefane wata ran ki ga leda leda bakaken nan niki niki kina lekawa kiga ga kafafuwan kaji da da da cinyoyi yaya aka ki ce sai ce ai kasuwa ce to wannan sai ai tai mai addu'a sai ki ga yara sun hal suna baba Allah ba da sa'ar kasuwa Allah ba da sa'ar kasuwa saboda an san baba in ya samu yana kawowa in mutum ya dauki albashi a ga dan canji ko baka bane ba dan je ka zagaya da daddare dan madara yogurt din nan da ake sayarwa a shaguna masu sanyin nan robobi masu sanyi yogurt da yan abubuwan nan na bakin titin nan wanda suke kullum suna bayi bayi haka suke ka ɗauko ka ce a yanka maka kaza ga tsakiya ta dubu goma <laughs> ta yi yawa ko? <laughs> to ta dubu biyar mata masu tausayi kaga ko ake wa gata amma tausayi ka saya musu biredi mai kyau mai laushi ka saya musu ka kawo musu da daddare nan bayan abincin dare ka ce a tashi yara duk wanda ya bacci a tashe shi a baza kajin nan a falo ko balangu lafiyayye ko wani tsire mai kyau ga mata da san tsire ka je a yanka ma tsire mai kyau mai maiko mai ɗanɗano ka ga yadda matarka za ta shiga cikin walwala da ita da 'ya'yanta haka ake so sai ta je mai gida yana da kima a gidansa amma mutum ya zama gona. kullum ka samu ka rike sai dai kai ka ce a kasuwa ko ka sa da yamma a rinka yanko maka balangu na dubu biyu a ofis ɗinka ka bar matanka da tuwo miyar kuka ba ka taimaka musu wannan ba daidai ba ne fata na don Allah maza ku taimaka wa iyalanku don su ji daɗin cewa kun samu idan kun samu matanku su gane kun samu idan kuna cikin matsi ma matanku su gane cewa kuna cikin matsi haka ya kamata a yi kuma idan an yi haka shi ne za ga gida ya zauna lafiya sai ga mace malam hankalinta ya kwanta malam yadda ka san buga mata iska ake yi tana iba tana yalki tana kyalkyali saboda mai gidanta ya kula da ita ba fada ba matsalar kishiya ba zage-zagen miji ga kuma welfare ga hidimar miji ana taimaka sai ga mace masha Allah kamar yar baturiya ga tabbar kauya ce amma ta zama yar bulbul da ita yar baturiya saboda hankalinta ya kwanta amma ka gama ce ta bar gidansu suna cikin wadata da rufin asiri da ibarta da ni'imarta da haskenta tana zama a gidan mijinta kaga ta fara yin baki kuma faraci ta fara motsewa ta fara kekashewa hankali ya fara tashi to babu nutsuwa kenan ko dai ba abinci ko babu kulawa ko kuma babu dan taimakawa shari'ar musulunci bata ce a bar mata a cikin matsi ba kuma ba a ce a bar su cin kunci ba a taimaka musu agaza musu ina fatan Allah ya isar da wannan sako ga mazaje don su gyara gidansu su yalwata ba abu mai kyau irin a samu yalwa a gida a ci a sha a more a yi wa Allah sallah a yi zikiri a karanta ƙur'ani a gode wa Allah duk abin da mutum ya samu kar ya yi wa matarsa bakin ciki kar ya yi wa matarsa rowa matarka jikinka nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum matan ku gaman gonan ku ne kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matan ku sutura ku ne kuma sutura ne gare su to yaya mutum zai kuntata wa abokin zamansa yaya zai matsayi shi ya taimaka masa mazan da suke da irin wannan dabi'u muna roƙon Allah ya sa su gyara Allah kuma ya ba su ikon tuba ko kuma yau sai ku gode Allah yau karatun nan gaba daya alhamdulillah da na ce a farko ba za ku ji dadin sa ba amma na ga yanzu kuna ta zara ba ido kuna murna saboda an muku hidima to gobe kuma insha Allah akan ku zan dira Allah ya so yadda ku zo da wuri yawa Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ya samu dace Allah ya rufa mana asiri wani wai ya ji wa'azi yana cewa shi wannan malamu wai kullun sai dai ta gudoyin bayan mata yana cewa ai mata bai san halin mata ba a'a na fi ka sanin halin mata ni dai ina tausayin su ne Allah saka da alheri wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh